rahotanni daga gombe na bayanin cewa wasu 'yan sanda guda biyu suna tsare bisa tuhumarsu da ake yi da harbin wani saurayi da bindiga mai suna lukman muhammad jibrin 'yan sandan da ake tuhuma guda yana da mukamin saje sauran gudan kuma mai mukamin speto ne bincike na nuni da cewa da farko dai an ce saurayin ya yi hatsari ne a motarsa amma kuma a lokacin da aka je ɗaukar gawarsa domin yin janaza sai aka ga alamun harbi a jikinsa ga ƙarin bayani daga bakin ɗan uwan mamacin a hirata da shi ta wayar tarho da daddare bayan karfe goma aka mini waya cewa Allah ya yi wa hukuman rasuwa aka ce mana ya yi hatsari ne a lokacin da aka fita wajen gamin house a nan gombe da mota ya bugi ford lantarki ke jinsa ya fashe wannan abu ya faru da misalin karfe nawa ne wajen karfe tara ne na dare karfe tara na dare babu kafi akwai zuwa karfe gombe kai wannan ma kuma je aka ce yana asibiti specialist aka ce ai an sa da an sa lokaci sai tara da safe za a yi zuna izin na sa sanarwa suna rediyo gombe mun je mu asibiti za a yi zana'iza sai aka ce wajen wanka fa an ga an ga huji a sa ana gani harbi sa kai sai muka ce to tunda yake akwai harbi ana kuma harbi to a dakatar da komi yanzu ba za a yi zana'iza wa mutane muka an gara ya ce da dai kafin da kuma shi ya fara masa ajiya duba ya ce kuma shi da ya zo ga yadda ne a mota. to su ya aka kama ko kuma ake tuhuma da aikata wannan harbi. yan sanda ne wanda suna son kai aka aka bai da su guda biyu cikin su cikin su guda da yadda ya harbin duka cikin su yanzu a wurin suna suna hannun CID suna sani hmm. ni na samu kwamishina. Hmm. da report din DPO muka tashi muka je muka wannan aka je aka yi. wanda shi ma ga DPO abin da ya tabbatar shine ya ga rami mota ya ga station yahuda yahuda seed yahuda kuma yahuda mota hmm. kuma ga shiga samu an samu bullet an same shi wanda mun kai kwamishinan police a police ya nuna tashin sa kuma tabbatacce ya nuna sa ya nuna kuma lallai lallai dole wannan sa'in bincika gani kowa ne ni muka zauna da duka sa ma'aikatan su wannan manya da ya sanda wuri na tuntuɓi kakakin hukumar 'yan sandar jihar gombe gsp fajiya tajiri ga abin da ya ce yanzu in abu ya faru sai an bincika kuma haka ba haka ne ya faru sai an in a ai wato da kenan kace an riga ko ba haka bane eh ana maka ina neman karin bayani ne akan abin da na ji karin bayani da zai yi ba kai ka riga ka kare komai Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya